aw kə dɔrɔŋ gukum indi kadəmɔ ji naji kogəm indi gə kaw dɔrɔŋ toto deŋgaŋ gerindo bən tuwalle bani gal kadi geribola ke ii tarob kaakə dɔrɔŋ tuwa indi kadəmɔ ji na naji kə magtəbə yalatə yaŋ kə kete baŋənto gal kadi ger tarob naakə dɔrɔŋni toto magtəbala dana de i de tijd ina jeju i kooi bani i taa kemit a daa la worin bada dan ge koit ani inge kaj romeg sabtir kut kogum besen duhu ta jeju i idana ma irogu de kogum kile robrati ki done gutu bai ki kulum maata jan sabtir kutik diso besen mehe tit nuni i jeju kogum be nasu tent kadide awun doran kembe yalati ilo sa malum kran ake dek bu ake nge kinda najnati nin nu asim te te rob kadiyele bani jeji kogun be dey dana ma ingira majal kitati ko rokum bani ngwalan toni min de kadim ta kem jeju ilo nutun wud te rob ka ka doran ta tani لukni takem jejurokum ɓaani itel deki kij degin gerin joni ni naayin ngolanto ani idanna irin da dento ngola jo kai ni nge ndam ni nge ninge sadiyag ninge bogu kisoruk malan bani ngolanto ni mbatiyak majelgin to malan ko tayi ko iger kemit adi Ali Turko rokum. Tada dekreg gyrin kem ditre tan kem je juba gigenik nan tu majale adit. Igoli rosele igoli rosele ninu ikudu tarabuk kak donat nole. De ita kem rokum ani ndil kital andi kemit. Adı ikoy gir i yala. ilonu tini nge torob ki kaak doona tandib ki tal arase ad a geriya ya lakrokum nirase ad i ger danurit i ingonala ba ala ibrai ndil ki tal awoji londoyala tani wol bul danurit ko ad i ger kemit majalya ikma iro dotuba i ger doya ku mutagin tot Tukogum itakem kris admairon do majele aitiba. Tukunjo hali turba. Tukumata igel danurita diyala dindilin di kutuba. Ngukum de geriak mutagin tualani. Idero jejutu bola. Gal kadni mairon do majele aitu. Ta i ingetorobu. Pudu kembe yalati. Udu taakı duun totu. Kadı a kembe yalati. Adı sindi. Ale nandontu. Ayn dingaroy. Todo ilo nutun. De ita kem na jubani ha. Ite kum sarete tam kadi tekro alati. Nto inajalan mıday. Kiri Jesu Kristu.

se Jésù Kristo gòkè mọ́ bá mmadụwa ara ịdajide ntọ. Ịnwate Jésù Kristo ní àtẹ̀tọ́ gòkè ndị mmadụ. Yọkere agọ tọmọtì ní kọ̀ọ̀gọ̀ ní àtẹ̀tọ́ gòkè ndị mmadụ.

agbọ́dọ̀ mọ́tòlè kọ̀ọ̀kan bẹ́ ní àtẹ̀dọ̀gọ̀ kẹ́ńdé màlán. Matthew, chapitre kut kogum jidi kogum, berse kut jo jidi soso, jetu dana, ire ekromti, simranga ikla wari kundo toni, kad marsilu kuro. Balon oto bangno ojade deg malang jini tiamfuma jalngai, ad matubala ida. Ba jesu ni ke kajiji, inak jire ekronti, niya kutok majan dojitni nya sukun ko kar jinge kembe yala itin to be bola re gerel bania as kadi gel be ta kem je krist in kan ka jien itin to ben deg malangni indi la bay ta yal bani as kadi ta kem sit kri je krist ngel indi se majoy najiya je krist kri de jini je krist de jini na najiya diak man ge kutu adi diega gu ni do ni kmi gawi kiter na kmi gini nin bog ne nin ni arai irodu maj kadin gomin dingam ku basa yed ba dani dingam basa yed na ruba sai baito na bira din bi na re goto ni dando de ko ga kor ku kubo idana ite indaga ntɔdi diŋɔ ko baso yin si are robo yẽ gene te yik ndaga lao lao a je yaal me te de yik lam ye digete ta de lam ye nin get mi ke ka ke terni a jur maj ne nin kum bogni a jurele te tori a jurele te to jib goto keme adi gide ma de ge mi ge ni dana marjig adi ji yibse a jubu kam lam ye jete na nini git nge ni telik na ji dana to ni aso kam ye jit wala aso tam ye sitele si ko gari sai mangi ku si robo wi kada sai bu mangi ni dinga ku ba sai ye dini di ku ba ta din get mi gini de ingain ni ti ta kuj adidi da wuri gonta dan ke ti ta kuj adu wuri ban di kam kuja rairo ni lingai a sayya Taa gutu gogani ni get mi gini di ugi yete tu adan de ugi bani di wari na ji kundu de gbo idana kobe kobe ti da ku jaji tu ta de dinga ba sen ya dini dal de na ji dana si na ag mam gir siele in ti de beto ji malan kan ji gari maj ndonin zezi kirta de ni ji geri ele kya de itando kiade kinje gasom kiade dan kada kaade kiler kidate ay gerele ngokom ilo kadindi igir kemiti dana mani ma gir kujalate ndog mani mga batem mani mdo yale ke don dog nin no ta tato zid krisna ko idana deg malangin abari mi tamta dete idana ko be ko be bani dan kem din yam saini ndonde angay sharia bani ngegin dan ya ku bram ku do na tin dignita tada jitide kam maktumia amos ti dana inda do dana kete pata kadi indo dun ko bi ale yin tada ndonde ri ari ni indo kadi indalele ngokom in roide kadi gergo le kemiti tilda ide kro zis kristi bola ali zis kristi kadma ro kam do majelin yait tada do kam maktu zakti de jidana nge gang saria e ta kujite da ton nge gang saria nno ni yesu kristo de de kro on tiba ni la ku go kemi ku jinjen jari ni ati ta kujika di. ta ka dawud keme ta ka di inti kro ndele ade do na di gumala ni toni moy sini e karele libra be yesu kristo ma kro nele ngai kadum da sila fekri yesu kristo ke kem so lom yala inel mbi majom ndiko ji na ji kbo na ji ndik do do ya ji ja sin dik do ji do ndo nga ya le sei ani joi bairi isaria na ji to de nga sin didi ba gere na le ma ji kadi ji malang ji geri ma ji na ji ana la waja de gogni na ji saria si malang ma ji kadi oi bai geri ala nako da doran ke donaŋ kin yaŋ malaŋ tutu ni ndi dorate ni ngomi kin do malaŋ ala gergiriye malaŋ ge kemite nte tai e talbai ai kumaji ake kumajal e ni ala tarji ni ndi kaji malaŋ jindi sene dorate lokin ji joyi ni ndi kawse ji ronte ka jindi kuro nele ngandang bani kemji majal ngai jirai majal kindogun rob ki sumu ya alale ala mbati majal ala mbati ngeda majal ni dana deg malagin taan kem kri jesu kristal ni nin ayngen sariya um de la khoriya sut um de la khoriya su ilonona urukol kiro kati ala ta deg malang kinang tela ni ndigi kor sariya malang do degti ni ndi kad ni ngen sariya ni ele ititin do langon jesu christ nang tila jin jesu jesu tog to ti ti deg ba ni ra ma jala le hal ku ma jali ya ti goto bat jesu ma jinga ni toy i ti ndo ndo ko gum jesu un ron tam ya jite ni i do kag de se tam ma jali ya jite malang wo i kum goto ji i go ndo ni war sare malang do jite ala i dana deg malang tan kem kri jesu christ ni sari yai dodit wale zezu noko danni waita majel yeji bani dubun buleyo zeju to buleyo ndojo ke ni i dai te dange ko itiko ni tel ke kumne to doni yala ngolando zezu krist la odorate de indi kadni aji kadiyan sariyan ani i dije zezu ni indi ke kumne nganan ni awoi idana ko be jeju ma ingira majal ma roi de majali amde ko m dadi to dai woi ba tam majali amte irasem or majal ki kemte ko baad irasem to do kad mbat majal bamra maji lokni ndo yin tit ndo ani jeju no ko atugo majal malanke kemiti ko andi kemiti ni rasei kadi mbat majal ni warbo yak majal malanke kemiti ko iye ndo yan ko nkran sen ton albatu to do ni angomi bani tari iye ndo yan ko nkran sen ton ale bai ko be ala na ko kan gon jesus christ ko gumbe boli akra ngara yele to do ni angomi lokni woi iya duniya nto ani iya wuro alate imbat hali bola anto ita kem jeju to do kad lokni woi ani aw dorate igi dot bai ndikari yele Zidokre we to karde sete. Nam yade gege majal malan. Zidonege kotando la ya zinda zinda ke wa to kag jaise te majr ni adej kem salam rakum zinda dil adẹ́kọ̀ọ́ bẹ̀ jẹ́jọ́ ajé nàdé kọ̀ọ̀rẹ́ jẹ́jọ́ níwẹ̀ ní kẹ́kọ̀ọ́ lọ́yọ̀ọ́rọ́ السماء samri jina patin do ji kro nele ngai to do zez krist we ba tam majeli ejite bam di kadmo sin ajin kum patni irokum maji kad si malang woi bai geli itin do itamri taala raji maji ba joya to do taji gumbatan ala won ta su ad majali kete igon to tu ala ndolji ad sariya koirin dojite to dore majal gotoni ani wo igototo ititindo e wadu majale duniya te majale mo be doji te malan igondo e ta dize jure duniya te ni wo itam majale ejite jeju wo tam kadu wor tan doji te kmosul igondo e ta adi jirom bedo kadu jawiro walate bare ije titindo adi titini yo tole ne ni majale doji to bayire ro jeju ti ta kemun ta kadu lokni wo yani jeju wor tan doji ta Askej nje kajen do kwe itan. Dekog m askej nje kajen do kwe entele. Dan zez kri si dunyat la. Ni da jina jen to titan ton. Kete yo dekog m tinge yan kalon di. Ele kubge kwa maj. Ndik ron elek ndog. Bangi ron do kog m diton. Rini lajar. Ron malangi do. Ni a on ditakou jenge yan kalon genote. tam yek sa butum urugin urun nang sigir tabl tini ba bisigriya tonun ta don tun polan ngai ba seya ni ni wai an jiga wani sene te gota ni nge ya kalo ni wai tun dubin ba ur polan ba dangai ni da bramna an yam ira iraken majisem bele lajar adi le tangon jin kumante de tus tandomte to de wur kollam tandon horun tote bani danna ibra albate buloku boy do danjite ititndo deni dam yeite a fie kugu rojitale ake deni rojite a fie kugu dam ititndo tani ni danna na mba Igbo, ndaịgbo kadilelaja wuje bramdi kadini ga kom naji ta kadini nunin kemdi kadilokinin woyinani deyin dan wurkolin totale todore deyin dandi kohite awoji dinajani awon maji bani danna ibrale lokinde nino wadin ko ala alalini de de te dan ge ko itigi ge awaji de na jani awunin kem dale zeju da titin da otun idana mudati de imbati majaliyeti albatani ti malanga wo ti ade leke chapitre kotigi mata versi mi irokum lokni yoy aw dan polin tote Jesu Krist e e ko! ni wo iba samye kor sare malang doji te ko ni nge koingay ni wo ido kagdeste tamye kor sare malang doji te ko dene nda kemen do Jesu tini Jesu go majali an ko ara sene kadin do koyite ainge sare nge no tunwale ita kem Jesu ta kadlo kuni ni! Niyaji. Itit ndo bob jiyala. Yan malan ki duniyatı. Maj kadas ki kikembe yeyit ni goto. Yan kikembe yeyit majingan toy. Koronel yingan toy ki duniyatı. Basu kum kumadı bayi. Turkum degi ko. Nujihangaldı. Oğdu gelin acık rokum yeyi. geriya majik kallo won kembe yeytini bayi ko or hangal yesu kemde ko ta ila ka gelin. gerin yã malam kẽma zĩn kẽmbe yẽ tɩni ka rõ neel kẽngã y toy ri zeezu amen golam di kadem di jey na jiala alay na alay ndil magtub alay da alay ndil gar kadinge royin ga royin kindilo kirok mo alandi kete jowa aye ala ndi kete zo martuba laida tak ga dose ala wub dora k donan ala ik bo toy deg malanga aye ala ik bo toy deg malan martuba laida nya di asira albatni ala asira ala geriya malanga aye ala geriya malan martuba laida ala ik bo toy kemzi bani geriyan malan Golam dikkadim na naja Jesu Kristi. Jesu Kristi na Jesu Kristi ingona la no kon titin na kbala nembak. Maktuba la ida. Takaga dosa sak najito. Naji naat kala. ji yala. Ni re daro. Ni ndi de dam jitu. Jesu Kristi de nang la irarite. Jesu Kristi de nang de tamme koitu kagdes tam majele degitu malang. tu tudalata duniya titinto ni yadingon ya kalkogum yakadnanu kun takiyomunani ni ya wudale wani ni ke kaji kungandan jesus Christ rai bai goten dubun bulayo ni jesu krist bulayo kadmutawo gotari ni idai jesu christ ara ringola jesu krist ara lo tame ta ki takiyomugi bani ndoy tam yedite maktubalada Makon gulotam yisiti. Jesu Krista telbaya. Ayo Jesu Krista telbaya kitini ya wunni. Ndonti Jesu Krista re tam ya dek bayge. Ndonti Jesu Krista re tam ya dek yenge. Ninu uyini nan kumde albayini. Kinge ginu uyini kemantini. Maktuba laida. Aninge koge kem Krista ten kete ta gota ni jinji nangi kumjini. Ni ya waji narsi dan kilmante. Kajindodi ko eborite. kadi jaaji ndi kuwoɓe en gandan ngol amdi kadum dijeyna ja ndilkital ndilkital ina ndilkital e ndil yaala bani titna kala ko bira kala ko ngon ndilkital a ndiira ndilkital a ndi camge ta camge te maktubalayda i jeriyala ye kadjilala ndi cam siti ngo ngolam di kadim di jay na ya su su ina su indil ku majal ingare indil ku majal ge matuba laida ni usun na jikro kumtale tam na jikro ikemantale kle ya su ku duniya tiri kle ya su ku duniya ti igol de kadim batana ala ngolam di kadim di jay na ya majal majal de nang tlai bai Tun gol adam nin ki ev anin wun tan bambatin taala ni majal le nang ti ma tu bala ida to don to tin majal le dunya ti ik go hal de kogum tani yori ik go majal adi yor go digit malang tam dig malang ran majal non da majal dig malang ran majal ma tu bala ida ik sumu goto bat kogum kekriyale kigaya majaliri kaga ya majali yo kasaria maktubala ida todo kaga majali yo bani karkari ala e kajikin gandan kem koji jesu kristi ngolam di kadum di jey na ji okaje iri na ji jitu majalte jesu no kana jitu majal ya jitu matu ala ida itakem kwa be jesu ani ainge kaji so kadi dira ibaina ingen kaja so ka den di jesu bani takem yek ngan kaje maktub ya laida bani ngeg ni hon krodit ni nyadi tok kadi ngan ala ngolam di kadum dijay na jahal ngira nge takem nge takem ga ngira ni bani so kadi nge takem ngiran ku gon maktub ya laida du zezu ndig kadi nge takem gira ni bani jeju ndig kadi nge takem gu wajin najian maktuba laida Awiki duniyati malam waji degi najik maj. Jajambati gol yasu wi bayi. Jajambati gol yasu ikukul naji yala ndoinu. Ngolam dig dijay na jelo ku dorati doran iri doran ibe yala. Lokiyan kumazal goto tutu. Zezu idakemag tubalati. londi nga kem kuzie biramti ningenti be alani ndasi ko maukan golo tam yasiti ba kiran banya kuma jal kogum asikug keme nyetale rob kug doran tiri zezu rob kug doran zezu da kem magtu balat ma rob kirokum kekaze kililek ti reero bira ti ki done goto bai ki kulim maata ngo di kadim dijay nduna jala na di jini ajala jala iri nduna jala ikut kogum kogum indi kala kran ta kumati ale jo ira sigi ale mata idari ngadan ala yai limlimale so iga kemet dinda sabat mi ibre ki kuy i ito di ale siri igbogale gale soso irayele ndoho itetnaji de madbe tale kutu adukum kusiyan ya madbe arayele amus chapitre so de se kutko gum gidi jo nda dodana tan dodana la yey jak chapitre mi de se ndoho an ah, ga gansaria da to kujitu mam diga koji najin to maji kade si uy maje tado jeju kristi de nantla tam kajingira majel ndoko kumte digi kuto gidijo nini nikem to anili to ngai ba tilu so dodite adilu distil ngai agoti sẽn yaa ni bɩ n a yĩnda to a tɩ dos kem to ya denge noni la y nu noona a gay ngai y deyna ko nge koji jinya nge koji zĩyã taaji a tĩ tɩ do zĩizu yĩ tɩ tɩ kem toot nii wo yãa bɩ dan n dol dao nida kin jani do idan na ji kindel kudun alman idan ayilo are gota ni nil yata adlo to kuku adi dengi no ni nin boli ndewil e eh, idan nana kito ina a nilwo bunal malwa wona kito yi jisu are ti ikdulai ti ikindaka kemto nge aibeke bari na gera seniya ade gorob nge note ge kokum nge kor nge lo nge note ni atinderon kumbal ni wona je diele dana zige adi kronte ni ndot gro zige te ne ida zizi! idana uso knangte kinjanti idana na je na jama wo in male jesu i ngonala ndadi ngola toni iram koitele edalki danajini birabani jesu dana dil ki ge kemi ki kem denge notni kadi ki de idetit noni ani te yitu bra dil ge ni te ta de dini nga kem solom ran zizu ngai ne diga kadu wo na ji zizu diga kadu rak zizu ba zizu tel na ji dana itel aka be yaite ida na ji ku bo ko kobe la seini adu dinge no ni tel abi ida na ji zizu adu gon adi adu degngai wo na ji zizu adu tog ya zizu dar kle joni ibola tarịa ziezu keda kele zoni ebola de de kro ziezu te ino kru non te ni awor majel ke kemite ide kro ziezu te te to ni ya ke tog te to tog yen kuma kumande nel te tog tog yen ku nge ndil ku majel ke ebola nyas kade de indig kadi de ziezu baadi ha ide kro jeju ti no kro nte ta kadma ro do ta majil ke kimiti jeju dog bondi dorate zingai مثالا Ari tarenge kajiji singe takelge malam jinde gendonge kajiji le adikel sizeto le zeto ka kulage chapitre so verset kurgidi jo kaji goto kemde krang te todege dorante ri krang goto ku adin dodan degete kia kajiji ngakum nilim bisi woy najna layda jo vijo jesuida biyende yi goto on tu bangwani ani ga kajigi kendo ngandan ba ro kogum iro viyasu Degin an gutu sutu an ilingi mugu. Aki ingi sur, aki ingi rai. Kingi rakilak majan ke tiya tiya. Nel noni. Ndondi woyin bang banyani awun huriye sutu. Adul neide agutu bat. Tuda an kim. Kumhutu bang banyani andin kulundok ndog ndog. Tudo huriye su nilale ngakum. Majingai tuda kade. I nan kun o naje zizu. Arjizu ingo nala. Bare dunitla. Tam kade musun ayin nangti. kadu musulum maŋ ju baŋba ɗi jir baŋba neni ina je tuda kadu ita kiyam ju zungona la tudo zizire tuda kadu sange gin tadi tin kokini kadi yini gir ko maje adi tai tin kokun adi gir lo kadu itel kula ta ba neni ina je tuda kadu ita kem na di klizi zungona la lokuni ita kiyam na di klizi zungona la baŋba neni ndont a kiyam biyalati tuda kadaw indi kulo nele kun dogu dogu tudo zizi worji musnya do dana adigel ngolan tuta to do degin san kadin ngan ka ni jiz ron nel ngai ka merite nim waji ngai do kade i nan ko na kimbi to do kade o oh, na jela ban bane ni o oh, na jela ba indi to do degin dam e jesu kristni nena lon bogo nena lon soro nena lon rai adin nen to ren don ba ban bane ni a awun kembiya to do kade awan din kun nele ndog ndog to do mus jesu kristni nang ti ado mus jesu mang de ba adren dolte bangba nenu nena din kembiyat ndog ndog ade yat kumtendo arade tungolta bayin bola u najala tayra ndang tak bayindigi najala bangba neni ndonte bangba neni iya huru nya ko ngi kadu wogi ka huru to guto to dan bi wo bayiko ne bat najala ade jeje de dun la kam kadu ajirokum bayiko ne na imbat tam da yiwo lolba neni ntoni najguto bayiwo ba bayiko ne bat jeje ngonala adu gondo tim sak adu marsi bese kogum kem mautu ke kete tumate sabuter rizo bese mi to do ala ikogum bangeran bonati ikogum bonala jesus christ de bajindo yalan gwalan dotin bo wicalak do nati murai bo to kade ngegin tari ki koku bagel la katel klui talni murai bo to kadi ko la ira kemditi to da din ko donon as da de lo yela tale lokin yi kwala ira kem beti kete takwa ndigina na jento i gondo tinga ko gun tare tini murai bo to kadi ira sidi kadi gel na jey ko kumun tonia nya ra la misito i gondo tinga ko ko jitam kadi ira sidi kalele i kilingoni jeje kalko gumbulebe mm. na jangan ke dengan gujo zejida de ko mi jangan ke dengan gujo bangwan ko bogi da bram bram ike yai admiam ba ni ke gyan yana didin ba gotin da ngan yele ngon pan yan yan malan ba ugu nan ka santi ba ni nu gyan yan da kayati ba lokun yan yan tiga malan ni bo iso gu nan genoti ban do la giran ba ni aw ndik de ko hum nan genoti ba ni len dor yen di kadi wul borga ba ni ndik kadi kemun dan kan murogun Borg asen ni. Bani dekouk mkaden ya. Ale. Bolo kun ni. Yer hal ni dena. Nje kleye bram gneni kondan. Asen ya dumde. Babu atol mto. Mami maro bram te. Midan. Bram mra mazel koum ba dhran wou. Yi wou. Bay gote kade barm gweni toun ale. Bani ram chit nge kle kouk mi ya. Bolo kun ni. A ou dir bram. Bani. belekuna aroba sãn bayni ani nah brenaan kũmd hal, a ah, birin n zib tãn bãngõn ida bram bram m ra ma jet n kadi rã wo yɩ wo pa got ka dɩ barem gõn y tũa bran ida bulonge ge n gõn man n mazk maz ila rõnt ba ila kulum tɩ zĩnt ba ila sakl n zãnt pa man jirairo yel de dengono mun woyni ni tel ko mun baytu en tanti banite banini lan jirairo yel ngolantoni mamo sina jengan ki jogni de dengonto lokun kan yan malanga lokun an kisaniya nu zia yan da kayet malan de dan ali gol ali de ngan yan na gonti gol de nati adi yan nu ko malan badan gon ko hal ni gotaliya te de ro bobunti badan bram Nda majelke mba dran wou, yi wou, ba e gout kadi barm gweni toun wale. E ten tonen wou zi e ad zi zayek majel, zi nganj dojit, ba dojit e kadi rey kou zi zi zi, kadi zi zi kri sngon yala, aske kadi manon dojit, di aske kadi nganj kaji lokan kade, de dek nganj sarge san kadi nganj kaji, e, lan yon lodi te ati njizeke tar jel, de yon glon san pide kadi de nama aji de, be yon koum ge kaji jel wou yon ni guto, ba zi zi kri sngon yala kou Jai Jai Jai Jai जता से बोला Shambhala Yahweh, Yahweh, Yahweh, maadisi derse ken maktubizar sabitir kutigi disol derse mehe jesu idan ma irobo kulokum kakaji klele krelo blati kdone goto bay kulum mata gondotni ndik to dakadi jerinya ko tutmaje tamdi to ani di yaw dam kran to bambane ni ay ngorob kinga kajele bari ay go jeli kse bambane ni to ni ay nga kaje to do kaje goto kem de ko kran ko dinetla ingal ko gum aki mbanko kinga kade ngan kaje goto adin bisi da tanajin mumoji shit no maji bailo indan krosi dana imbat na jiala ni idana imbat na na jiala ba indan ge kroyi ko idaji e ke matu jakte safita ko gum de se kuti jogi dijo ira yana jin ko dasini ba wui karele ke gol no rosi kog ndi kadmoji na je de kogum ketejo rina inwe dan ketejo majele dege abelangai kita kumalate ala dana iso ta kadum nu jiduni anto ko kinya malaka kemege bare gil do ala tani ala gil do ito ala gil do dengeno to ade nowe bala wajinowe idana waj dege kadum batun har dege kumajal bare batun har dege kumajal lani mam gan sare dotte kumana bala wajinowe kadra bato kad bato ngeno inya kajuran kinde gun kem jiyan tne nuwe ilagir da bato bak ndog nganda ni wajinaje idana imbati majalisi na man bakul are ban titimbo de anan kulura majalia ba banuwe na kulura bato tutum dan nuwe da bato we bani ala wajin kada kime kinge gun kem jiyan tne kidag kiyelge ba danna an keme mi? ndo ya las dota adalu ta bato man bok ela girti kudo ayi dingayo ba man talo malam ba de ngai anun koron wete kad ke tabato wadde ba no wedana nto na jamale yalan kon ta. ar de malang woyin kitna dan ne. ba bola e kitin totum degna an kilo mbatalata aran majalgil arayin agbogun andoy nyak diling bambatun kaja ala ni njeje kristi en dunya tlani ijeje kristi ninala tidan tame kadningi kaji dunya adi den ta kem jejo sare guto da kota den bati jeje kristi ko anuji ko idaji jean chapitre eh, chapitre mi verset kuti jogi dijo ala gan sare de ko gumale banini la sare malam i jengonte adi jeju i ta kem jeju na jeju krist de ye gan sare dunet la kadingem batun ge a won kum dila hor kum gandang tu bandi gen ta ngin dan wul ditu an kum ka kum gandang tu i ta kem jeju i jeju krist ni dobu kuna jikura kum ka kaji i ta kem jeju dekra anka da ji goto tabato e kogum be ba jeji kristi in e rob kaji kogum be to indi ki tatale ilo randan kroy ala tari ala tetro ka jadi ba adi jeji kristi bere mbat ka je jejo ni ni kwa ni mbatroy ba la mbatiele nto e na jala modisi ilo randan krosi na jala majitonya gmalan amen Naze kɔsɔn ke ma je den ka ke dɔn. Nge ma ganze tubari wo kun mi dɔn. Iwai kun ya ye te ba ma jal kilo sɔrɔ. Iwai jesu te ngɔ jẹ́ jọ̀ngbọ̀n aláníkọ́ àgàngẹ̀dẹ̀. Àtàrí àyíngá ìbára ẹ̀ka bẹ̀tẹ̀. Tómo sì ké àtọ̀gbọ́ kẹ̀kẹ́ yẹ̀rẹ̀kẹ́ tàbí kọ́. Tote la bolo kengan de jore. Ngeje jogan dara kuma jale fonse yalba. Jejo awu jengo kumile ronte. Ile roje jo kriste ile ronte. Nyanke dubai goto ni angoe. ee kakem Nigerian Nigeria ịgbọtọn mma ịnị kpakọta Jesu kọta Jesu. Nasi lapsi mala kemri Jesu Kristi. Ndị ma kemri ka dmede si na jiki do fan jina kini. Na jiki ma jin jinga do dira tini Jesu Kristi ngonala. Ini ndi na nkla kemri ka de warji kembolo ma jalti jisuti. kom. irekiro jesu kristi bola jesu kristi nike kadu hortan doeti jesu kristi nike ka tut kilema jalni su doani kete joni jesu kristi nikadu tut kilema jalni weti ko majalni jine pala ma kibele teni imajali ndoi kag imajali e rabi su tolni de imajali e ndam imajali e kas imajali ebogi imajali rai bugut majal ngai dot waito imajali ton jesu kristi na kijire kronti tabe karik norma jan to dojiti ko ngo kom ngokom irere jeji tubola adi jeji kristi ngonala boroma jali yeko ne ndo ko gogni indo saria ndo ko bala indo kanga kaji ilongo ne burini yuwa bari bani a re takem kristi jalia awe ni ahoro babola ndutni tajiyala to tamiyeti ide kru jeji ti di jeji orma jali baniya ini ainge kembiala kulonele bri jeji kristi orma jali elia awe ni horo. Ngokom, idekruize jitubola. Bailongo, ilurare soltam to kumdegin to Bare ndili ala ra kemi to be kar kideluze jitia. Ido. Ilo kiri kitana, muya mago ka kaam gitu. dai Kete jo kai go guwayini, aun kumforte su. Tamala gan ka horo dotni. Ikura bendil ki gedit Tam yak majal naani. ko gedin go danungti tati majal. Ala gan saraka dotik gona. Bayre luce jitu bola. yala gansere kafuro beti yikita kul su jesu kristi wasu krisesu amen zezo ingon ala kogum Uitu kak desete ni admose ni zoba tam ya dege malang Tukakde sitinu zezungona lawoi ba, tam ya deg malanke nang tla. Mama ala ike kul zezo kriste, kema ike ronel kendoge. Tam ya mazal ya degete, ni woi tukakte no. Zezo kreta dege malang ba zezo tarima. To kagde setenu zezo ngona alawai ba tamya ya deg malang kenang tla. Mama ala ike kul zezo kriste kema ike ronel kendoge. nyakede aserale yakaunu dodora yatakemtekezezukri nyakerang asale tukagdesetenu zezungona lawoiba tam ya deg malanke nang Mama ala ike kul Jesu Kristi kema ike e ronel kendoge. Na jiku kumtia pani, pani da jiti tindo, dia sike kada an Jesu, goro kula ntu boto. Pare dien diga kada an ala ni ha, di goro ge ta kemti, li Jesu Kristi ngoni ala. Ta nino ni ko agugu kembi ala tulukum. adi tin toni najin kum pasa de de jini itin dota be kadre de nen digi kadu tasro ka biya tini gira di jesu ta ketu nono tiya koni awu ke biya tulukum pre de sa lo biya la group kran hiya ko aske kadu ke biya tatu itin do jinan temma tu pasni o jinji kum ka biya tini goro be jejutu itin toni adi najku kumtu ya pan girma mawasi kum hinto nya kran ke kadu a sejike biya ni buto. ba jesu kirist ngoni ala ko na awu sedi kembe ala dodo napi adina ko ndi napi mbiya kadu woni ha ko ta kembe ba kri jesu kirist yenge ji ndo ngana je ji kirist ko to Tukar de sitinu na la ba, tam ya deg malanke nan tila. Mama ala ike kulzezo Kristi, kema ike ronel kendoge. Zezo ingon ala kogum uitu kak Ni admose ni zoba tam ya dege malang. Tukagde sitinu zezungona lawoi ba tam ya deg malanke nang mama ala ike kul zezo kriste kema ike ronel kendoge